rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kubuto da wasu mutane 605 a hannun yayan gugiyar boko haram da ke fake a dajin sambisa sakamakon ci gaba da kai masu farmaki da zaka rundunar sojan ke yi kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai major donald liya rabo ya shaida manema labarai cewa rundunar ta samu nasarar kwato waɗannan mutanen ne wanda suka kara da mata 180 da wasu 'yan mata 129 da maza 127 da dattawa 69 wanda ya tasar ma biyar wanda ya ce har yanzu za su ci gaba da fafutukan ganin cewa sun sake kubuto da sauran jama'a da ma 'yan matan na 'yan makaranta da garin Chibok da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun yi garkuwa da su. Ya ce yanzu haka muna samun nasara a ci gaba da yaƙi da muke yi da waɗannan 'yan ta'adda wanda yanzu ma mun kusan kammala wannan daji. Ya ce a ranar takwas ga watan Disamban wannan shekaran rundunar nasu sun yi gama da wasu 'ya'yan kungiyar Boko Haram cikin dare. da kuma suka samu nasarar kwato makamai da dama da kuma hallaka guna biyu a cikin su wanda wayewan gari su ga gawan waɗannan mutane. states. The the Boko terrorists and killed five of them. A wannan ranar ne kuma wato takwas ga watan Disamba an zan namu da sake nosawa cikin dajin Sambisa a wani gari da ake cewa Kukareta da ke Damaturu a jihar Yobe. Rundunar namu sun ci karo da 'ya'yan kungiyar Boko Haram inda nan ma suka hallaka guda biyar daga ciki. Ya ce bayan bayanai da muka samu na daga wajen al'umma mun samu nasarar damke wasu 'ya'yan kungiyar Boko Haram din wanda kuma yanzu haka muna ci gaba da yi masu bincike. was arrested by one to the Munagar. And he admitted being a Boko Haram terrorist member for the past three years. ya ranar goma ga watan disamban wannan shekarar ma mun samu nasarar kame wani ɗan kungiyar boko haram ɗin, wanda ake kira bande mun kame shi ne dai a garejin mu na a nan cikin garin maiduguri kuma bincike ya nuna mana cewa wannan dan boko haram ɗin da ake zata ya fito ne daga yankin walasa a garin gulumba da ke karamar hukumar bama a jihar borno wadda kuma ya amince mana da bakinsa cewa shi ɗan ƙungiyar boko haram ɗin ne tun na tsawon shekaru uku da suka gabata wanda ya ce ya kuma shiga wasu hare-hare da dama da aka kaiwa kan jama'a a matsayin na dan kungiyar Boko Haram din. Ya ce har yanzu rundunar namu ta samu nasarar kame wani da ake kira Yakubu a garin Wunti gane da ke jihar Bauchi. Bayan kuma mun gudanar da bincike a kansa mun gano cewa tsohon jami'in dan sanda ne wanda aka kora kuma cikin abubuwan da aka gano a wurin shi shine ID card din aiki na dan sanda da kuma wani ID card din da ke nuni da cewa shi ma'aikacin azman oil ne Kwamanda Irawo ya ce har yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan aiki na kakkaɓe ragon 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Amma muna ci gaba da kira ga jama'a ci gaba da mu haɗin kai kamar yadda suke ba mu na samun nasarar wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda. Let me once again use this to remind the remnants of Boko Haram terrorists ya ce bari amfani da wannan dama in kirawo sauran 'yan ragon 'ya'yan gungiyar boko haram din su mika kansu da kansu don mun gama da mafi yawancin su wasu kuma da dama sun gudu amma za mu ci gaba da farauto su don haka ina kira da waɗanda suka saura su yi kokari su miko kansu da kansu da kuma makaman da ke hannunsu za mu yi kokarin yadda za mu kare su da 'yancin su a yanzu haka akwai waɗanda da dama sun mika kawunan nasu kuma muna nan muna kulawa da su muna kuma hawar da su yadda za su ci gaba da gudanar da rayuwar su dan ina tabbatar muku cewa nan ba da jimawa za mu kawo ƙarshen waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin, don jama'a su ci gaba da gudanar da harkokin su irin na yau da kullum a dukkanin wannan shiya da ke arewa maso gabacin Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya